أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل أنثى وما تقيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدوغ وتن سفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 24 ga watan 11 shekara goma sha shida Allah ya dawo da mu wannan masallaci wato masjidil imam bukhari inda muke gabatar da karatun littafin babban malami wahid abdussalam bari wato tsariƙus salihina ila rabbil alamina wato hanyar mutanen kirki zuwa ga tafarkin ubangijin talakai. <clears throat> mana cikin kitabun tahara yayin da malin yi magana abu da ɗaya <clears throat> alwudu'u alamatul musulmi na yau malkiyama alama ce ta musulmi na alkiyama abu na biyu alwala <clears throat> wato kwalliya ce ta mumini rana alkiyama abu na uku alwala tana kankare zunubai kuma tana shafe kusa kurai. abu na hudu a <clears throat> taharatu nisful iman wato tsarki rabin imani rawa muslim an abi malik al-ash'ari imamu muslim ya rawaito <coughs> daga abu malik al-ash'ari ya ce ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce a tuhuru shi tsarki shine shatrul iman ne rabin imani malamai sun karawa juna ilimi mai ake nufi da at-tuhuru iman sai suka ce abinda ake nufi da at-tuhuru imani a nan gurin ne daga lokacin da mutum zai yi tsarki ya zo ya alaula don yin sallah to da tsarkin da alaulan rabin imani menene imanin cikakke shine sallah domin Allah subhanahu wata'ala ya kira sallah da imani a Qur'ani wannan ko ya faru lokacin da aka samu canja alƙibla wani sahabi ya fito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da musulmi a makka suna kallon baitul wato a madina suna kallon baitul muqaddas ne a matsayin alƙiblarsu daga baya da aka canja alƙibla ta dawo ka'aba lokacin da ya zo ya same su suna kallon baitul muqaddas sai musu ishara ko yi bayani cewa an fa canja alƙibla sai suka tashi daga kallon baitul muqaddas sai suka koma kallon ainihin wato ɗakin ka'aba kafin al'amarin ɗakin ka'aba ya canja sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an canja mutane za su suru ya ce wa manzan Allah sai ya su sufaha uminan nasi da sannu wawaye daga cikin mutane sai sun faɗa sai sun ce ma wallahu an ƙiblatihim allati kanu alaiha me yasa musulmi suka juya akan alƙiblar da suka kasance a kanta ita ce baitul muqaddas kullum ba kai saka hana mutane su rufe ba da abin da ka san wannan abin na addini haka yake tabbatacce ne daga gurin Allah ko annabi ka yi kayan ka kawai ka rabu da mutane in ba haka ba kuwa in dai ka ce wai surutun mutane za ka wa. to ba ranar da za ka yi wani abun arziki kuma duk lokacin da ka guje ma wani abu don magana to ka faɗa ma wani abun magana kuma da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suke faɗa cewa ma wallahu me yasa musulmi suka juya akan alƙiblar da suka kasance suna kallo ita ce baitul muqaddas sai Allah madaukakin sarki yace lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce gabas da yamma dama ai ba na kowa ba ne na Allah ne alƙiblar da suke kallo yanzu baitul muqaddas Allah ne ya ba musulmi umarni cewa su kalle ta haka cewa su bar kallon baitul muqaddas su dawo su ci gaba da kallon kaba kuma shi ma umarni ne na Allah <clears throat> ya hadiman ya sha'u shi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki ainihin wato madaidaici da haka wannan sahaban sai ya faɗa masu sai ya ce masu ai an canja alƙibla daga baitul muqaddas an koma yanzu kaba ake kallo suna cikin sallah <clears throat> sai suka juya daga kallon baitul muqaddas sai suka dawo suna kallon ɗakin kaba da wannan ne malamai suka ce idan ka zo ka samu mutum yana sallah yana kallon inda ba alƙibla ba kawai magana za ka ka ce masa malam ga inda alƙibla take kawai sai ya juya a sallan ya ci gaba da kallon alƙibla ba tare da sallarsa ta ainihin wato lalace ba da haka sai Allah ta'ala sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan kaman haka ne muka sanya ku al'umma wasatan al'umma adila wacce tafi kowace al'umma idan an je gaban Allah subhanahu ta'ala litakunu shuhada 'alan nas don ku kasance ku za ku ba da shaida a kan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya ba da shaida a kan ranar alkiyama Allah ya ce wa ma ja'alna qiblata allati kunta alaiha wannan alƙiblar yanzu da kake kanta ba mu sanya ta ba illa lin'alama man rasulu ar-rasul mimman ba ala aqibaihi sai don mu san waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma waye zai juya ya gibin annabi Allah sai ya ce da sahabbai suka zo suka tambayi annabi cewa to yanzu gashi an canja alƙibla Me hukuncin ‘yan uwanmu musulmi da suka ɗauki wajen wata goma sha bakwai suna kallon baitul muqaddas a matsayin alƙibla su suna yin sallah sai Allah sai ya ce wa ma kana Allahu yudi'a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku ba shine sallar da suka yi suna kallon baitul muqaddas da haka da wannan ne malamai suka ce wannan hadisin da annabi ya ce a tuhuru shatrul iman ne ana nufin da tsarkin da alaula rabin imani ne wato sai da tsarki ne alaula take tabbata kuma sai da alaula ne mutum yake zuwa yi sallah yayin da tsarki ya lalace ko an yi alaula ai bace ba yayin da alola ta lalace ko an yi sallah sallah bata karbu ba shi yasa annabi ya ce at-tuhuru shi tsarkin da sai da shi alola take tabbata to wannan tsarkin rabin imani ne sallah ita ce rabin idan aka samu tsarki cikakki aka samu sallah cikakkiya to yanzu an samu imani cikakki sai annabi ya ce walhamdulillahi faɗan alhamdulillahi tamla'ul mizana yakan cikawa mutum ainihin wato ma'auninsa ranar alkiyama wannan kalma ta alhamdulillah godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ko mutane ma sun gode ko ba su gode ba Allah ya riga ya gama godiya don ya riga ya gode ma kansa ya ce ma kansa da kansa ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da haka duk lokacin da aka ce alhamdu malamai suka ce shine wasful mahamudi a siffanta wanda ake yabo bil kamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da ƙaunarsa wata azimi da kuma girmama shi daga lokacin da mutum zai fara karatun ƙur'ani tun daga suratul fatiha yana cewa alhamdulillahi to duk wata sifa ta kamala ya tabbatar wa Allah ita duk wata sifa ta naƙasa kuma ya kone wa Allah ita shine ka siffanta wanda kake yabo cewa ya cika sannan tare da girmama shi shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala kamalin ne fi zatihi zatin Allah subhanahu wata'ala akwai kamala ta bangaren zatinsa sannan Allah kamalun ne fi af'alihi yana da kamala wajen aikin da Allah yake shi yasa duk abin da wannan aiki ne na Allah shi yake yi zaka ga duk yadda zamani yake canzawa abin bai da bukata a modernizing din shi sai yayi daidai da kowane zamani da kowane hudu, saboda aiki ne na Allah subhanahu wata'ala yanzu gidajen da suke latest shekara talatin da suka wuce a da a unguwan nan inda saboda shi gaban zamani sun dawo ba yayinsa ake ba an riga an mutu su gidajen da suke yanzu watakila su ne latest ake nunawa idan aka sake ɗiba shekara talatin nan gaba sai kaga su ma an fita ba yayinsa ake ba saboda wannan aiki ne na ɗan adam amma idan Allah ne yake yin aiki sai ka samu akwai kamala a ciki yasa rana da yake aiki ne na Allah subhanahu wata'ala tun da ta fara fitowa yau duniya ba wanda ya san shekarar ta nawa amma baka taba jin ana sanar da duniya ba cewa to jama'a kowa ya tanada haske ya riƙe za a nemo wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama duniya za ta shiga matsala za a yi wata ɗaya ba haske za su gyara ranar nan ina baka taɓa ji ba saboda wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah shi yake da godiya cikakkiya duk wanda ba Allah ba godiyarsa wani bangare shi yasa in wani maka alheri kai masa godiya to yanzu godiyarsa juz'iyya ce godiya cikakkiya tana tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne shi yasa zaka ga idan aka zo za a raba abu don ka tabbatar da Allah shi yake da godiya cikakkiya za ka ga kana sahun gaba za a iya fara raba abu a fara a fara wanda kuma zai fara raba abun ta nan ƙofa zai biyo ko ta nan in kai magana baka ban ba sai ce ina sanin Allah da zan baka ya raba ya raba sai ka gana can ƙarshe ya ji ya bashi kafin ya dawo kai na farkon baka samu ba kuma abin ya ƙare saboda me yasa mai cewa a bayar na hakika bai ce a baka ba shi yasa sai kaga na ƙarshe ya samu amma kai da aka fara rabar ta gurinka baka samu ba sannan wa subhanallahi da kuma subhanallahi shine tasbihi walhamdulillahi da kuma alhamdulillahi tamla'ani suna cika ma'auni au tamla'u ma baina samawati wal ardi ko suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi tasbihi sannan da kuma tahmidi tasbihi yana daga cikin ibadoji manya-manya wanda kalmomi ne da ba su da wahala wajen faɗa amma yana wa mutane wahala wajen riƙewa yau da gobe yau da gobe in mutum yana karanta ƙur'ani daga amuna sabobi da yawa idan abu ya faru bayan Allah da annabawa tasbihi suke annabi Musa da ya je miƙaci ya ce yana so zai ga Allah Allah ya ce ba za ka gan mu ba da ya matsa ya matsa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tajalli annabi Musa ya faɗi ya suma annabi Musa falamma faɗa yana tashi kalmar da ya fara faɗa cewa ya subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ya tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan alkiyama ce Allah ya tsaye da annabi Isa ya ce masa a an taɓulta nasi kai ka ce wa mutane ni, a riƙe ka wa ummiya da mahaifiyarka a ɗauki haƙƙin Allah a basu kalma ta farko da annabi Isa zai fara faɗa zai ce subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka bai wa in faɗa abin da ba da haƙƙi a kansa sannan mala'iku da Allah ya ce masa su duka su yi annabi Adamu sujjada kaza kaza kaza kaza kaza wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu wa huwa kaza kaza kaza ai cikin abin da suka faɗa sun ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana annabawa na yi mala'iku na yi tsawa ma tana tasbih wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati tsawa na yi to shi yasa da ka ga a munasabobi da dama Allah subhanahu wa ta'ala yakan faɗi maganan ainihin wato tasbihi wannan subhanallahi sannan Allah ya tabbatar da cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah Allah kuma ya faɗa ya ce wa in min shay'in wallahi ba wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi da gode ma Allah amma sai dai ba za ku fahimci yadda yake tasbihin ba ne da haka yanzu wannan masallacin da muke ciki tunda Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu wallahi bangwayen masallacin nan suna tasbihi ga Allah ba za mu fahimci kaifiyar ya suke tasbihin ba ne amma tunda Allah ya ce ba wani abu face sai ka same shi yana tasbihi da gode ma Allah sai dai ku ba za ku fahimci ainihin wato tasbihin ba ne shi yasa kotun dinin da idan mutum ya rike shi duk bala'in da ya shiga sai Allah subhanahu Ta'ala ya sa masa mafita Yunus bin Matta da Allah ta'ala ya tura shi ya je wa mutane wa'azi ya je ya fara kira zuwa ga Allah ba tare da umarnin Allah ya ce ya baggarin ba jin haushin ya zo masa da alheri sun ƙi karɓa kawai sai ya fasata sai ya baggar ya zo ya hau kwale-kwale sai aka ga jirgiya tangal-tangal sai aka ce to a cikin jirgin nan akwai al'abdul abiku bawan da ya gudu daga mai gidansa shi kuma ya gudu daga babban mai gida shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce a yi ƙura'a shi ne fasaha ma sai aka yi ƙura'a sai ta faɗa kan annabi yunusa fakana min al-mudahadina sai mutane wannan ya kama nan wannan ya kama nan ko aka ɗauke shi aka wurga ruwa ana warga shi ruwa sai ga wani katin kifi falta kama hulhutu sai wani katin kifi ya loma da annabi Musa kawai ya koma kasar ruwa ya zama shi duk yadda ka shiga bala'i a rayuwarka ba ka shiga bala'in da annabi Yunus bin Matta ya shiga ba wanda kifi ya haɗe shi ya koma ƙasar ruwa ya je zaman shi da kifi ya haɗe annabi Yunus bin Matta ba abin da ya tseratar da shi daga bala'in duhun wannan kifin in ba tasbihi ba shine wannan nuni ma'abucin kifi iz zahaba mugadiban sanda ya tafi yana mai fushi Allah ya ce fa zanna na naqdir alaihi ya tsammani cewa ba za mu takura masa ba fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min wannan tasbihin da yake ne Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan Yunus bin Matta yana yin wannan tasbihin ma Allah ya ce lalabita fi batnihi da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar tashin kiyama da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya shiga bala'i ya zauna yana yin tasbihin Yunus bin Matta Allah sai ya sa masa mafita sai dai matsalar mutane idan annabi ya faɗi abu ba sa ɗaukar abin har a zuciyarsa su ji da gaske haka abu ne wani zai ce ai tunda an faɗa to bari ya gwada ya gani ko haka ne ko ba haka wannan to zai dan gwada ya gani to daga nan tunda shi ma gwada zai sai a ci gaba da gwada shi haka za a ci gaba da yi sannan annabi ya ce wassalatu nuru Sallar nan da muke ganin ta ainihin wato haske ce kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari da abinki to in ka ga mutane suna sallah ba ta hana su alfasha da munkari da abin ba to ka binciki yadda ake yin sallar ne akwai matsala amma tunda Allah ya ce tana hanawa to tana hana shi yasa wani mutum an kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce yana yin kaza yana yin kaza annabi ya tambaya yana yin sallah aka ce ya yake yin sallah aka yi bayani sai annabi ya ce ku bashi hahu salatu sallar shi za ta sa nan gaba zai gina zai bari to sai da in irin sallar musu sala ka san akwai mutanen da za su zo su yi sallah ko kai aka ci ka karɓe ta Allah ba za ka karɓa ba na an kawo wani bidiyo na gani wani mutum abin ban tausayi ga shi ba ma yaro ya fi shekara hamsin a duniya da ta da ikamar sallah da gamawa sallah mai raka a hudu ba a minti da ya gama sallah mai raka a hudu ba da ikama da kabbara da sallah musallar ba a minti da wanda ya gama yanzu dan girman Allah ko kai aka ce ka karbi wannan sallah, aka baka takarda da biyu aka ce wannan sallah a karba ko ka karba me zaka ce to wannan a bidiyo na gani na ban nan garin na je Kano ina falon wani babban mutum muna zaune wasu mutane sun zo suna jiran shi wani ya tashi zai yi sallah walla irin sallar da naga wannan yayi a bidiyo irin ta naga wannan yayi a gabana walla ba a yi minti ɗaya ba daga da iqama da komai da komai ya riga ya gama shikenan shi yasa an mutum yana yin sallah yadda ya kamata za ka samu hatta akwai haske da Allah yake sawa a fuskoki irin na masu sallah shi yasa malamai suka ce duk mutumin da Allah ya taimake shi da ƙoƙarin tsara sallah a rayuwarsa to duk abin da ya ta sa a gaba in Allah ya da Allah sai ya taimake shi yayi achievement dinsa? da haka yana da kyau samari ko mai ake ciki to a yi ƙoƙari a dinga kula da sallah kuma duk wani mahaluki da ya sa ka aiki a duniya idan lokacin sallah ya ka ajiye masa aikinsa wallahi bai kai muhimmancin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya saka ba shi yasa za mu ga ƙarshen ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sahabbai ranar da ya fito ta ƙarshe daga nan sai rasuwa yi ba abin da ya faranta wa annabare irin yadda ya ga sahabbai sabo sabo a sallah sai dina abubakar yana jagorancin su gurin ainihin wato sallah din wannan yana daga ciki da haka shi kan kanshi sai na umar a shekara goma da ya yi na shugabanci Allah ya taimake shi wajen samun wasu al'amura ne saboda ƙoƙari da sai da na umar yake da shi gurin tsara sallah kuma za ku ga mutuwar sama daga lokacin sallah ne ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa bai sani ba ashe akwai wani arni abu lo'al atul majisi Allah ya tsine mai albarka wanda suke ce masa su ‘yan shi'a baba shuja'uddi wanda ko sai na umar ya fara sallah ashe bai sani ba mutumin yana tsaye a cikin sahu da wuka wukar ma sai da aka sa mata ainihin wato dafi aka sa mata guba ya fara sallah sai na umar ya sami sai na umar ya birma masa wuka har waje uku sai na umar ya istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya motsa yana neman ya gudu a cikin masallacin duk kofar da ya tashi zai fito sai ga an tare shi sai da ya sauki wajen mutum goma sha hudu da wuka a cikin masallaci a lokacin da ake wannan wanda suke wajen masallaci ba su san me yake faruwa ba kawai suna dai jiyo sautin liman da amma sun daina jiyo sautin shi me yake faruwa ba su sani ba da ya tabbatar ba zai fita daga masallacin ba kawai sai ya burma ma kan shuka sai na umar ya tambaya waye mai wannan aka ce masa wane ne ya ce godiya ta tabbata da allan da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa da'awar musulunci kuma bai taɓa ma allah jada. a lokacin da ake wannan ba bayan an soke shi da wuka walla ba a fasa sallar ba aka kawar da sai na umar gefe sai na usman ya shigo aka ci gaba da sallar sai da aka gama kai yanzu Allah ya kiyaye duk ran da aka soki liman yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba malam ai kaba me ce man baki bara'i wani sai da ku shi ka kai gudu ka tambaya me faru ce wallahi ya ki aiki a masallacin haji ya kawai Allah ya kiyaye to dan haka sahabbai yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yace zai ba musulmi shugabanci cewa alladina in makkannahum fil ardi idan muka ba musulmi shugabanci a doron ƙasa a ƙamus salata za su tsaye da sallah shi yasa duk duniya yanzu ba ƙasar da za ka je ka ga ana ƙoƙarin ɗabbaka wannan in ba ƙasar saudiya ba nan ne kaɗai za a ce maka an kira sallah lokacin sallah ya yi idan ka je ka zara atm ka a banki ba zai baka kuɗi ba ka jira sai an yi sallah duk duniya wallahi babu shi yasa duk mutumin da kaga Allah ya jarrabe shi da kin kasar Makka da Madina to Allah ya jarrabe shi da bala'i shi yasa alfadaji yake faɗa yace bi yasri banuru a can yasri ba Madina akwai haske na annabta lin nubuwati la yahu wanda ba zai bushe ba sannan annabi yace was sadaqatu burhanu sadaqa hujja ne akan imanin da mutum yake ainihin wato da shi da haka mutane su yawaita sadaka ba wuce ya ce sadaka na maganin bala'i kuma da gaske ne wallahi sadaka na maganin bala'i sau da duk lokacin da wani ya zo ce ka taimake shi kana da hali to ka taimake shi in babu ka faɗa masa magana mai kyau shine kaulin ma'aru wa mafifiratun khairun min sadaqatin ha a da haka a yawaita sadaka idan mutum ya koma cikin abin da al'imamu ibn al ya faɗa wajen matakai guda goma da ake bi don ka magance duk mutumin da ka fahimci tsakanin ka da shi yana maka hassada cikin matakai guda goma da ya kawo akwai mataki na yawaita sadaka kuma sannan annabi ya tabbatar da cewa yawaita sadaka ba abin da zai ragewa dukiyar mutum sai dai ya ƙara ta dan Allah ne ya wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu da kuka ɗauka kuka bayar to Allah madaukakin sarki zai dinga ninnin kashi idan kuma ka kuskura Allah ya ara maka dama ta kuɗi a hannunka ba kai makanka abin da ya dace ba to kama kanka ka sassaɓa domin duk wanda ka gani da kuɗi yanzu a hannun shi to khalifa ne an ɗora shi kalifanci ne akwai sanda zai bari wani zai zo ya hau shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum na fihi ku ciyar akan abin da muka dora ku khalifanci ainihin wato akan shi da haka duk lokacin da mutum ya samu dama ta taimakon addini to yi kokari ya yawaita sadaka yawaita sadaka lalle da gaske ne yana maganin bala'i saboda in ka taimaki mutum biyar shida goma yawaitar addu'o'insu yake sawa idan Allah bai karɓi ta wani ba alaƙarsa da Allah ba ta da kyau a ciki akwai wanda alaƙarsa da Allah take da kyau in yi maka addu'a da izinin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba amma sai an daure sai an cije kasan da wanda yake da alaƙa da kuɗi to fa tsakanin ɗan adam da kuɗi da yanzu nan za ka ga ana da ido saboda kuɗi sannan annabi ya ce wasu saburu diya'u shi kuma haƙuri haske ne me yasa wa salatu nuru sallah haske ne wanda ba shi da zafi amma as-sabru diya'un haske ne wanda yake da ainihin wato zafi saboda ita kanta sallar tsare ta bai'ewa idan mutum ba shi da haƙuri shi yasa Allah yace wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimako da haƙuri gurin tsara sallah saboda wa inna hala kabiratun illa alal khashi'ina to sannan hakurin nan malamai suka ce ya kasu gida uku akwai haƙuri idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi abu kai akwai haƙuri in yi ce ka bari to ka haƙura ka bari akwai haƙuri idan ya ɗauki abu na jarrabawa mara daɗi ya ɗora maka to ka haƙura da shi duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya yi abu ya kasa haƙura ya yi ya ce masa ya bari ya kasa haƙura ya bari ya jarrabe shi da abu mara daɗi ya kasa ɗauka to in aka tafi lahira a haka idan aka ɗauki mutum aka sa shi wuta sai Allah ya ce to yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un ala'iku. ko kai haƙuri ko Allah ya saka da kai haƙuri duk ɗaya ne ba abin da za ka yi Allah ya ji tausayinka wai da mutum ya shiga wata ya koma gefe ya dake saboda tsabar dauriya a ina kai ta dake a wallahi zuru ba ta cin zuru kuma ka shiga kai taraki ihun wala ba zai sa a tausaya ma a ce kai ana ba gaskiya wannan ihun alama ne yana shan wuya da yawa ina Allah zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko kai hakuri ko Allah ya sa kada kai hakuri yanzu diddi ne da haka kirarin da wasu ke wa kansu cewa na ba su da haƙuri to da Allah su daina wannan ba ɗabi'a ba ce mara kyau ba ɗabi'a ba ce mai kyau don aljanna Allah ya tabbatar da gida ne cewa jannatu adni aljanna ce ta zama iya da kulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سيأتي والملائكة يدخلون عليهم min كل باب salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqbadda dan gida ne wanda ba wanda zai shige shi sai wanda ya ainihin wato ya haƙuri sannan mutum zai iya shiga gidan aljanna da mutane da Allah su dinga wa kansu kirari cewa su ainihin wato ba su da haƙuri ina bata an fahimta da wannan yana daga ciki bari mu ƙarasa a gurguje an gane Walƙur'anu Annabi annabi yace Ƙur'ani kuma hujjatun laka hujja ne gare ka idan ka koye shi ka iya shi ka yi aiki da shi idan an tafi alkiyama an fahimta ai au alaika sannan Ƙur'ani hujja ne ga kowa idan baka koye shi ba baka iya shi ba baka yi aiki da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisin yace innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan ƙur'anin da muke kallonsa mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan annabi ya ce wa mahilin musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah alƙur'ani ya faɗa annabi ya ce Allah sai ya gaggata shi da haka annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki ƙur'ani ya sa shi a gaban shi ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi sai annabi ya ce qadahu ila aljanna alqur'ani zai masa jagoranci ya kai shi aljanna Allah ka sa mana ciki wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye qur'ani a bayan shi bai koye shi ba bai iya shi ba bai aiki da shi ba wallahi aka tafi lahira qur'ani sai ya kai shi wuta shi yasa idan kana musulmi duk yadda za a yi kakka kuskura ka shiga kabari mutuwa ta zo maka baka iya karatun ƙur'ani ba ta yaya za a zo ka zo duniya komai ka iya karanta don kar ka samu matsala a rayuwarka ta duniya amma ba baka makanka tanadin yadda za ka iya karatun ƙur'ani don kar ka samu matsala a lahira duk abin da ka sani a rayuwarka idan rayuwar ta yanki idan ka taɓa kabari in ba addinin Allah ka sani ba ba zai ma amfani ba sannan Eh, akwai abin da in ka san shi jahiltarsa a duniya in ka tafi lahira la ya durruka ba zai cutar da kai ba ga sa a ce wani abu ne na rayuwar duniya ka rasa amma idan ka tafi lahira ba abin da zai ainihin wato rage maka shi yasa annabi ya tabbatar da cewa a kabari za a wa mutum tambaya guda hudu akwai man akwai man nabiyuka akwai ma sannan sai an tambaye mutum wa ma ilmuka me ka karanta da haka gaskiyar magana akwai wajibci a kanmu na kowa a matsayinsa na musulmi ya yi ƙoƙari wajen ya iya karatun ƙur'ani da kuma aiki da ainihin wato ƙur'anin wannan yana daga cikin abin da babanmu malaminmu ya yi dattijan arziki malam abubakar goma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wajen dan ya ga mutane sun fahimci ƙur'anin nan ya zo ya raddul azhan sannan ya ɗauki ƙur'anin ya masa tarjama ta kalmomi mutane da dama har yanzu in ba don wannan tarjamar da malam yi ba da wani ko aya ba zai iya fassara ba dan dole sai ya koma zuwa ga ainihin wato Hausa tukunna sannan yake iya gane mai sakon yake ainihin wato nufi kuma wannan ƙur'anin da malam ya fassara da hausa ya taimaka wa mutane gurin fahimtar sakon da ƙur'ani yake dauke da shi dan a ɗauko shi daga duniyar karatu zuwa duniyar ainihin wato aiki da haka annabi ya ce kullun nasu dukkan mutane wato yabdu sukan yi sammako inda da safar nan wani ya yi sammako ya taho na don ya saurari karatu wani ma ba a nan masallacin ya yi sallah ba a wani guri amma ya gangaro Da haka fa bayi unafsahu akwai wanda zai ainihin wato siyar da ransa fa mu'tiquha yan tata aw mubiquha ko kuma akwai wanda zai siyar da ran nasa ya halaka ta wani da sassafa zaka ganshi zai yi ko gurin aikin alheri wani da sassafa kuma zaka ganshi ya yi ko gurin aikin mi gurin aikin sharri to in Allah ya taimake ka kullun kai sammako kake gurin aikin alheri annabi ya ce algadwatu warramiyatu ka tashi da safe ka yi sammako saboda wani aiki na addinin Allah ko yamma annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta sannan annabi ya faɗa a wani hadisin ya ce ba yadda za a yi duk kafar da tashi ta tashi ta je ta yi ƙura saboda wani aiki da ya shafi addinin Allah ba yadda za a yi a je lahira Allah ya haɗa wannan ƙurar da jahannama ba zai taɓa yiwa ba so saboda haka kullum idan gari ya waye sai ka duba sai ka ga akan me kake yin sammako kuma ina ka fito ina za ka ainihin wato ce ina fata an fahimta da haka kamar yadda aka sani ba tsawaita wannan karatu muke ainihin wato yi ba insha Allah za mu yi kokari mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi